أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى دي قدر رأي ورمتكا وقوانا لوكتي أيوم من أصباح الجمعة أشرين دبيو قوة رمضان وتنترى hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wadda ya daidai da goma sha bakwai ga watan shida watan jun shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a wannan masallaci namu na mu'azu jabal da ke nan kadaman mada bayan jiji bauchi ci gaba da karatunmu cikin suratul ahzab a jiya mun kwana cikin wannan aya bayan mun dan fara bayani na wasu gaɓoɓi da wannan ayar ta ƙunsa lokaci ya mana Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah wa mala'ikatuhu yusalluna ala nabi lallai Allah madaukakin sarki da mala'ikunsa suna salati wa annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani sallu alaihi ku yi salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wa sallimu taslima kuma ku miƙa wuya miƙawa ana cikakken miƙa wuya mun yi bayanin abinda imamul bukhari ya faɗa dangane da abul aliya imamul bukhari ya ce abul aliya ya ce salatin allah maɗaukakin sarki salatin da Allah maɗaukakin sarki yake wa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne yana yabansa ne a wajen mala'iku salatin mala'iku kuma da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne addu'a abdullahi ɗan abbas Allah shi ƙara masa yarda ya ce ma'ana Allah maɗaukakin sarki yana sa albarka wa annabi sallallahu alaihi wasallama mala'iku suna sa masa albarka mun yi maganan mun kawo bayanin da tirmizi ya ce sufiyanu thauri da ma wasu daga cikin manya-manyan magabata suka ce salatin da Allah maɗaukakin sarki yake wa annabi sallallahu alaihi wasallama shine yi masa rahama da yake yi salati kuma da mala'iku suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama shine nema masa gafar. mun kawo bayanin ibn kasir rahimahullahu ta'ala da ya ce abinda wannan ayar take so ta bayyana mana shine ana so ne halittun da suke sama da halittun da suke ƙasa gaba ɗaya su zamanto suna salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa Allah ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama wajen mala'iku tare da cewa su halittu ne na musamman kuma suna sama ne mu kuma da muke rayuwa a ban ƙasa Allah ya ce mana ya ayyu na amanu sallu alaihi ya kwando kai imani ku yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati kuma ku miƙa wuya miƙa mun kawo ayoyi da suke bayanin cewa Allah maɗaukakin sarki yana salati wa waɗanda suka yi imani Sannan kuma mun karanta hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda sahabbai suke tambayan annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi cewa sun san yaya za su mar sallama amma salati ba su san yaya ne ne za su yi masa salati ba kuma sun tabbatar da cewa duk abin da Allah ya faɗa a alƙur'ani ko aka yi umarni a alƙur'ani babu wadda zai misaltu da wannan al'amarin zai misaltu da wannan umarnin ko ya fassara musu haƙiƙanin me Allah maɗaukakin sarki yake nufi da wannan umarnin sai sai annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisai daban-daban annabi sadda su ce masa ada arafna kaifa nusallimu alayka fa kaifa nusalli alayka mun san yaya za mu maka sallama amma ya za maka salati ya ce ƙulu ku ce ya faɗa musu mun ambato salati har nau'uka guda hudu dukkan ingantattu wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa mala'iku sa'an har yanzu kuma mun yi bayani akan hukuncin salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da da dama daga cikin maluma kamar qasimi rahimahullahu ta'ala da wasu suka ce salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wajibi ne saboda ai umarni ne Allah ya yi umarni kuma yana daukar ma'ana ne na wajibi al'amru yufidu al-wujub ya ayyuha amanu sallu alaihi umarni ne akai wa mutane wa sallimu taslima saboda haka ya ce wajibi ne ai salati wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wasu malama suka ce a duk inda aka zauna dole a yi salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallam alal aqalli sau daya sa'annan kuma wasu suka ce a rayuwar mutum ne in yayi sau ɗaya to sauran mustahabbai ne wasu kuma suka ce a salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai inda yake zamantowa wajibi akwai inda yake zamantowa mustahabbi kamar yadda za mu zo mu gani wannan shine fahimtar da ibn Kafir. rahimahullahu ta'ala ya kawo cikin tafsirinsa ya ce an samu umarni da salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai inda ke zamantowa wajibi akwai kuma inda yake zamantowa mustahabbi sannan wasu daga cikin maluma suka ce gaba ɗaya salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama mustahabbi ne ba wajibi ne ba amma tafsirin da ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya kawo ina ganin shi yafi kusa da daidai cewa akwai wasu gurare da salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam ke zamantowa wajibi ma'ana akwai inda zai zamanto wajibi akan mutum yayi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama akwai kuma gurbin da zai zamanto mustahabbi ne mutum yayi salati wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah shi taimake mu in muka duba wannan qadiya da kyau zai nuna mana cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suna tsoro su shigar da wani abu wadda ba addini ba cikin wannan addini din shi yasa suke tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zama maka salati saboda me saboda suna tsoron kada su yi wani abu ya zamanto ba haka aka tsara ba kuma wajibi ne mu koyi da su duk abinda ba mu gane ba mu yi mene mu yi tambaya tambaya shine maganin dukkan jahilci saboda haka karka zai ka wani abu da kanka ka sa kanka a cikin matsala ko ka koya wa mutane wani abu a cikin matsala ka yi tambaya ka tambaya yaya ne ne ake yi kamar yadda waɗannan sahabban suka tambaya da sallallahu alaihi wasallam sai ya koya musu domin suna da kwaɗayi suna da buri na su bar addinin musulunci cikin sa, cikin abin da ya shafi tsarkakansa ba tare da wani abu ya shiga cikinsa wadda bai da asalin addinin ba shi ya sa yanzu kaga wannan yake nuna mana annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya koyar da sahabbansa salati a yanzu kuma an kirkiro wasu salati waɗanda ba su da madogara a ɓangaren koyarwa na annabi sallallahu alaihi wa sallama mun karanta hadisai da dama jiya a nan yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan littafi da muka gani gaba ɗayansa ya kunshi bayani ne kan salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama asalin sa ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala shi ya rubuta shi jala'ul afham fi fadl salati wa salami ala muhammad khairul anam bayanai ne zalla a littafin gaba daya da ya shafi salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kokarin magabata na su bar addinin musulunci cikin tsafta cikin waraka ba tare da an shigo musu da wani abu wanda yake mummuna ba Allah shi taimake mu daba na gaba shine a ina da ina ne ake salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana wasu wani gurbi da wani gurbi ake salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama maluma suna ambato gurare da yawa amma dai bisa ga takaitawa za mu ambato waɗannan gurare yanzu insha Allah ta'ala ba duka ba abu na guri na farko da ake salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda maluma suka fi ambatowa shine a cikin sallah cikin sallan nan kuma a tahiya ta biyu ga sallar da ake mata tahiya biyu kamar sallar azhar la'asar magriba isha'i kamar asubahi a tahiyan tahiyan da ake yi a yi sallah mutum da asuba tahiya ɗaya ake mata ko sallar nafila maluma sun yi ijma'i kan cewa a salati wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a tahiya ta biyu kafin a yi sallama wani abu ne da yake da asali a cikin addinin musulunci abu ne na shari'a amma sun yi sabani shin salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama a tahiya ta biyu kafin <coughs> salati wa annabi shin salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a tahiya ta biyu kafin a yi sallama wajibi ne ko ko ba wajibi ne ba an samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu daga cikin tabi'ai da magabata da suka yi magana a kai wasu daga cikin maluma musamman jama'a da dama cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama a hiya ta biyu kafin ayi sallama wajibi ne daga cikinsu akwai abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu har wa yake cewa la salata liman lam yusalli fiha ala nabi sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi bin Mas'ud yake cewa babu sallah cikakkiya da wadda bai yi salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a tahiya ta biyu ta ƙarshe sa'annan Abu Mas'udin al-Badari yake cewa ma ara anna salatan li tammat حتى أصلي على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو مسعود البدري yake cewa ba na ganin sallata ta cika har sai na yi salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da iyalan annabi tsira ga amincin Allah su kara tabbata gare shi kafin na ga sallata ta cika sa'annan abdullahi bin umar رحمه الله تعالى شما يكي سوى لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن, فإن, فإن, نسيت شيئا من ذلك فاسجد سجدتين بعد السلام عبد الله بن عمر رحمه الله تعالى يكي سوى باب صلى تككيا سيدة كاراتون القرآن لكم تهيئة tare kuma da salati wa annabi sallallahu alaihi sallama, ya ce idan mutum ya manta bai yi salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba to ya yi sujjada biyu bayan ya yi sallam in ji abdullahi bin umar rahimahullahu ta'ala amma shaukani rahimahullahu ya ce jumhurin maluma suna ganin ba sai an yi batun da wasu suna ganin suna ce tabbatacciya ba wajibi ba kamar da za mu zo mu gani a cikin tabi'ai waɗanda suka ce wajibi ne a yi salati wa annabi sallallahu alaihi wa ta hiya ta biyu akwai abu ja'far bin ali akwai sha'bi ishaq bin rahuya rahimahullahu ta'ala yake cewa in tarakaha amdan lam tasihhu salatu ishaq bin rahuya ishaq bin rahuya rahimahullahu ta'ala yace wanda ya bar tahiyya da gangan sallar sa bata inganta ba yace wa in tarakaha sahawan rajautu an ya ce idan kuma mutum ya manta tahiya da kuskure to muna masa fatar sallarsa sa ta ba tare da tahiyan ba amma dai wanda ya barta da gangan yace sallarsa sa ta inganta ba wannan tabbatar da wajibcin tahiya a tabbatar da wajibcin salatin annabi sallallahu alaihi wa tahiya ta biyu shine kauli na imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda ya ƙara musu rahama sa'an nan kuma duk waɗanda suka ce tahiyan nan wajibi ne sun kafa hujja ne da wannan aya ya hallazi na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima a maluma suna ambato cewa wasu daga cikin maluma suna ambato gurbi na biyu shine salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a tahiya ta farko amma dai da dama daga cikin maluma suna inkarin wannan suna inkarin cewa a tahiya ta farko ba a salati wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a shek khalid bin khalid al-mutlaq wanda ya ikhtisari na jala'ul afham sai yake cewa لم يثبت شيء لم يثبت لم يثبت عن صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك bai tabbata wajen annabi bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba cewa yana salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana salati wa kansa a tahiyya ta biyu ta farko ba wala allamahu lil umma kuma bai koya wa al umma cewa a tahiyar farko su salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba yace wala yu'rafu anna ahadan min as-sahabati istahabba yace ba kuma san ɗaya daga cikin sahabbai wanda yace tahiyya a salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama tahiyya ta farko mustahabbi ne ba Allah shi taimake mu gurbi na uku cikin gurabe da manoma suke ambatowa cewa ana salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama shine karshen qanut alqunut da ake yi musamman na cikin ramadan to a karshen sa ana salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda nasa'i rahimahullahu ta'ala ya fitar da hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya ma wani sahabinsa kanutu da ake yi a ƙarshe sai ya ambata masa salati wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama guri na hudu shine cikin salatul janaza sallar gawa da ake yi bayan kabbara ta biyu an yi kabbara ta farko mun san ana karanta suratul fatiha to kabbara ta biyu sai a yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama babu sabani tsakanin maluma kan cewa a sallah ta gawa salatul janaza bayan kabbara ta biyu ana salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama maluma ba su da sabani akan wannan gurbi na biyar shine cikin kudubobi da ake gabatarwa kudubar juma'a kudubar idi guda biyu nan na karamar sallah da na babban sallah da kuma salatul istisqa sallar roƙon ruwa duka waɗannan kudubobi in an gabatar da su ana salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa kusan dukkan limamai zaka ji suna salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin gobin da suka idan sun samu rafkanwa ko sun samu mantuwa Allah shi taimake mu gurbi na shida shine bayan mai kiran sallah ya kira sallah ya kammala kiran sallah nan ma gurbi ne da ake salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da min san Allah su kara tabbata a gare shi ce idan samitumul mu'azzin faqulu mithla ma yaqul idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa sai dai kawai wajen hayya ala sala ga hayya ala fala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace thumma sallu alayya bayan kun faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa ya goya, idar ya ce la ilaha illallah abu na gaba thumma sallu alayya sai ku yi mini salati saboda haka bayan kiran sallah gurbi ne da ake salati wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama gurbi na bakwai shine yayin addu'a in mutum ya zo zai yi addu'a nan ma ana bukatar yin salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza da'a ahadukum falyabda bi tahmidillahi wa thana'i alaihi idan ɗayan ku zai yi addu'a ya fara da godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da yabo wa Allah subhanahu wa ta'ala ba a so mutum in zai yi addu'a kawai da ya zo ya Allah ka bani kaza ya Allah ka yayi mini kaza a ba a son wannan me aka fi so ka gabatar da yabo da kirari wa Allah subhanahu wa ta'ala ka fara yabo da kirari ka tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala da abin da ya tabbatar wa kansa na sifofi sa'annan ka yi bai Allah maɗaukakin sarki Tun mali yusalli na biyu, sallallahu alaihi wa sallama bayan nan mutum yi salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama thumma yad'u ba'da bima sha'a bayan nan kuma sai mutum ya roƙi Allah maɗaukakin sarki abin da yake so annabi sallallahu a wannan hadisi imamu Ahmad da Abu Dawuda da turmizi duka sun fitar da wannan hadisin kuma turmizi ya inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wani ya zo addu'a ko sai ya fara da roƙon Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan yayi gaggawa mutum ya gabatar da godiya da kirari da tabbatarwa Allah maɗaukakin sarki da siffofinsa da sunayensa Sannan kuma sai mutum ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'ansa guri na takwas maluma da dama suna ambatawa ibn kafir rahimahullahu ta'ala ya kawo cikin tafsirinsa shine ana salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin shiga masallaci da yayin fita yayin da mutum ya zo shiga masallaci ana so yayi salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce bismillah allahumma iftah li abwaab rahmatika yayin da mutum ya zo fita nan ma yayi salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce bismillah Allahumma ftahli abwaaba fadlika guri na tara shine lokacin da mutum ya je ziyaran kabarin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama nan ma ana so a yi masa salati a yi masa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisinsa ingantacce ya ce la taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabrin idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughani haythu kuntum annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kar ku sanya gidajen ku su to tankar makabarta yayin da ba za a dinga sallar nafilfili a ciki ba la taj'alu qabri idan kar ku sanya kabari na ya to kamar idi ku sama kanku wani lokaci dole dole wannan lokacin za ku dinga zagawa kuna kuna zuwa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wa sallu alayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi mini salati ku yi mini salati fa inna salatakum tabalughani haitu kuntum domin salatun ku za ta riske ni daga duk inda kuka yi to idan mutum ya je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi salati yakan yi ne yakan yi sallama saboda haka irin waɗanda za ka ji in mutum zai je aikin hajji ko zai je umra ka ji suna cewa a isar mini da gaisuwa na ko a yi sallama wa annabi sallallahu alaihi wasallama su ce ma wani kai mini sallama a kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama kuka isar da gaisuwa wannan duk kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna salatakum tabalughani haythu kuntum daga duk inda kuke ku yi mini sallama sallamar za ta riske ni za ta isa gare ni ina fata an fahimta guri na goma shine ranar juma'a ranar juma'a ana bukatar a yawaita salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shi taimake mu gaba na gaba shine falalan salati da sallama wa annabi tsira ga amincin Allah su ƙara tabbata gare shi shaukani rahimahullahu ta'ala cikin tafsirin fathul qadir da yazo fassara wannan ayat yace wa alam anna ma wurida fi fadli salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ahadithun kathira law jumi'at laja'at fi musannafin mustaqil shaukani rahimahullahu ta'ala yace ku sani hakika an samu hadisai da dama da suka zo suna bayani akan falalan salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da za a hada waɗannan hadisan guri guda da za a zo da littafi babba da an samu littafi mai sun gashin kansa kamar yadda aka samu su jala'ul afham ala muhammad الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ابن Kamar kuma yadda Khalid bin بن خالد المطلق يي اختصار إنسان a daga cikin falalan salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man salla alayya salatan wahidan sallallahu biha alaihi ashra duk wanda yayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati daya Allah madaukakin sarki zai masa salati nawa zai masa salati goma duk wanda yayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati daya Allah zai masa goma sa'annan har yanzu salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ibada ne mai kyau ibada ne hasana ne taqarrub ne neman kusaci ne ga Allah madaukakin sarki domin umarnin Allah ne ya ayu allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kuma Allah ya ba mu labari cewa man jaa bil hasanati farahu ashru amsalha duk wanda yayi aiki ne ke kwaya daya yana da linkin wannan aikin goma ina fata an fahimta saboda haka aya ta tabbatar mana da cewa duk wanda ya salace wa annabi sallallahu alaihi wa sallama so daya Allah zai masa goma kuma shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama da kansa ya faɗa cewa duk ko da yawan salati ɗaya Allah madaukakin sarki zai masa goma annabi sallallahu alaihi wa sallam ce man zikirtu indahu falyusalli alayya duk wanda aka ambace ni yana wurin to ya mini salati fa innahu man salla alayya marratan domin duk wanda ya mini salati daya sallallahu alaihi ashara Allah madaukakin sarki zai masa salati goma kamar yadda nasa'i rahimahullahu ta'ala ya fitar da wannan hadisi ne hukuncin neman rahama wa annabi tsira ga amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi nema masa rahama ne hukuncin nema masa rahama mun san akwai maluman da suka fassara inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi suka ce salatin Allah shine ya masa rahama ina fata an fahimta menene hukuncin nema wa annabi sallallahu alaihi wa sallama rahama ya halatta a nema wa annabi sallallahu alaihi wa sallama rahama duk da yana cikin rahama wannan shine kauli na jumhurin maluma daga ciki akwai hadithul arabi wanda mun karanta a wannan masallaci cikin karatun mu na bulugul maram wannan mutumi wanda ya zo ya samu gefen masallaci ya kama fitsari annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku rabu da shi a sahabbai suka yi kansa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku rabu da shi bayan ya idar da fitsarin ya zo ya ce Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ahadan Allahumma arhamni wa Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan ya Allah ka mini rahama kai rahama wa annabi sallallahu alaihi wasallama kar kuma kai rahama wa kowa bayan mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa laqad tahajjarta wasiya hakika ka kunta ta abin da yake da fadi a wannan guri balarabin kauye ya roka wa annabi sallallahu alaihi wasallam rahama a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ba ina fata an fahimta qadi iyad rahimahullahu ta'ala ya kaito haka daga qadi iyad rahimahullahu ta'ala ya kaito maganar jumhurin malikiya su kuma suna ganin bai halatta a nema wa nabi sallallahu alaihi wa sallama rahama domin yana cikin yarda na Allah subhanahu wa ta'ala kuma daga cikin waɗanda suka halatta akwai abu muhammad bin adizai mai da misali matsala ta gaba shine mutumin da yake rubutu kamar masu rubutu cikin abubuwa na addini masu rubuta hadisai ko ayoyi ko asar abubuwa da na addini da mutum yake rubutawa zai yawaita zai yawaita isa kan maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam ko inda aka ambaci sunansa shin duk inda mai rubutu ya ga an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam an ambaci muhammad misali dole sai ya kara da sallallahu alaihi wasallam ko ba dole bane ina fata an fahimci matsala duk lokacin da mutum yake rubutu ko kai ne kana rubutu na abin da ya shafi abubuwa na addini duk inda ka ga an rubuta Muhammad dole ka ƙara da sallallahu alaihi wa sallama ko kuma ba dole ba ne. Ibn Kasir rahimahullah ta'ala yace, ce, wa qad istahabba ahlul kitabati an yukarrira al-katiba as-salatu ala an-nabi an yukarrira al-katibu as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama kullama katabahu. Ibn Kasir rahimahullah ta'ala yace, an so mai rubutu duk lokacin da ya zo kan sunan annabi sallallahu alaihi wasallama to ya yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta sai ya ce saboda hadithin abdullahi dan abbas radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى, من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alayya fi kitabin duk wanda ya mini salati a cikin littafi ko a cikin rubutu ma'ana yana rubutu sai ya ga an ambace ni sai ya mini salati ya ce lam tazil salatu jariyatan sallama salatin nan da ya mini tun daga lokacin da ya mini to tana nan tana kan tafiya na samun falala da daraja ma damasmi fi zalika alkitab matukar sunana yana nan a cikin littafin ba cire ba to ana nan ana ne ana rubuta masa lada to sai ibn kafir rahimahullahu ta'ala yace wa laysa hadha alhadith bi sahih yace to wannan hadisin da aka ambata ba mai inganci bane bai inganta ba min wujuhin kafira ta fiskoki daban-daban fiskoki da yawa hadisin bai inganta ba wala yasih sai yace qala al abu abdullah az-zahabi shaykhana Yace ce alhafiz abu abdullahi zahabi malaminmu ya ce a sibu humaudu an ina ganin hadisin hadisi ne na karya. ina fata an fahimta ibn kafin rahimahullahu ta'ala ya shiga da cewa waƙar zakar alhadibul bagdadi fi kitabi Yace ya ce an alhaƙiƙa hadibul bagdadi ya ambata cikin littafinsa aljami li'adabin rawi wasami littafi wanda ya yi mai suna aljami li adabin rawi sami ƙara a cikin littafin khatibul bagdadi yake cewa ra'aitu bi khatti al-imam Ahmad bin Hanbal yace na gani da rubutu na hannu na Ahmad dan ba rubutu na kwamfuta ba ba rubutu wani abu daban ba yace na ga rubutun imamu Ahmad bin Hanbal rubutun na hannu da ya rubuta Allah shi masa rahama yace kafiran ما يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصلاة عليه في كتابه yace na Khatib al-Baghdadi na gani gurare da yawa inda Imam Ahmad dan Hanbal yake rubuta sunan Annabi sallallahu alaihi wa sallama baya kuma rubuta masa salati in ya rubuta sunan Annabi sallallahu alaihi wa sallama baya salati a gaba ina fata an fahimci wannan qala sai yake cewa shi ɗibul bagdadin kenan wala na gani labarin ya riske ni cewa annahu kana yusalli alaihi lafzan idan ya rubuta suna annabi sallallahu alaihi wasallama da baki kuma sai ya ce sallallahu alaihi wasallama ina fata an fahimta wannan kenan Allah shi taimake mu to ibnu kathir ya ambato wannan cikin littafinsa abu na gaba shine shin wannan aya Allah ya ce mana ya yi ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kun da kuka imani ku yi masa salati kuma ku yi masa sallama shin ya halatta a raba tsakanin salati da sallama misali mutum ya yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mar sallama ba kamar misali mutum ya ce sallallahu alaihi sai ya shuru ko ya ce alaihi salam sai ya shuru ina fata an fahimci wannan ya halatta a raba tsakani tunda Allah haɗa mana yayi ya ayu allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ay mar salati ay mar sallama ya halatta ay salati zalla ko ya halatta ay sallama zalla imamu an-nawawi rahimahullahu ta'ala yace idza salla ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama idan mutun yazo salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama falyajma bayna salati wat taslim ya hada tsakanin sallama ya haɗa tsakanin salati da sallama fala ya tasir ala ahadihima kada ya taƙaita kan ɗaya daga cikinsu fala ya ƙul kar mutum ya ce sallallahu alaihi faƙat ya ce sallallahu alaihi sai ya shiru wala alaihi salam fakat ko mutum ya ce alaihi salam kadai ya shiru ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya ce wa hadha ya ƙara wannan magana da imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala yayi cewa kada a raba tsakanin salati da sallama dole a hada su yace muntalibun min hadhihi ayatul karima ya ciro ne daga wannan aya din ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima yace fal aula abin da yafi dacewa ayyukana mutun yace sallallahu alaihi wa sallama taslima shine abin da yafi dacewa kar mutun ya raba tsakanin me tsakanin salati da sallama abu na gaba shine ta iya yiwuwa wani ya ce ai Allah maɗaukakin sarki da mala'iku sun yi wa annabi sallallahu alaihi sallama salati sun yi masa salati dole zikiru taslim a Allah da mala'iku sun yi masa salati amma ba su yi masa sallama ba ma'ana ba su miƙa masa wuya ba misali mu menene yasa aka ƙara mana da sallama Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da mala'ikunsa suna salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai aka tsaya a wajen Allah da manzonsa suna salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai aka tsaya a wajen sai aka ce ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya kwanda kai imani ku yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati kuma ku ƙara masa da sallama ku ƙara masa da abin da ya shafi miƙa wuya da nema masa aminci alhafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala cikin fatuhul bari sai yake cewa su'iltu an إضافة الصلاة ila النبي Sa'a, آه. سئلت عن إضافة الصلاة إلى الله دون an tambaye ni. cewa Allah maɗaukakin sarki yayi salati wa Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba a ambato at-taslim ba wa umirna biha wa mu kuma aka umurce mu da mu yi salati wa Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma mu yi masa sallama yace fa qultu al-hafiz ibn hajar yace sai nace yahtamilu an yakuna salam lahu ma'anayan yace zai iya daukar cewa sallamar nan da aka ce mu yi yana da ma'ana guda biyu in ji wa in ji alhafiz ibn hajar ya wajen ba da amsa sai ya ce at-tahiyyatu wal inqiyad zai iya yiwa ya zamanto sallamar gaisuwa ne wa annabi sallallahu alaihi sallama. kuma zai iya zamanto miƙa wuya ne an gane bambanci tsakanin tahiyya da miƙa wuya tahiyya nema masa ne nema masa aminci wajen Allah miƙa wuya. ka yarda sai abin da yayi kafin kai ina fata an gane wannan to sai yake cewa ta sai aka umurce mu fa umira li hima minhum sai aka umurci mu'minai su yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma su yi kauya saboda su mu'minai duk abubuwa biyu ana nema a gurinsu ana nema da su nema wa annabi sallallahu alaihi wasallam aminci tahiyya kenan a tahiyya ana kuma nema ga su miƙa wuya wa annabi sallallahu alaihi wasallama to Allah madaukakin sarki shi ya halitta annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shi ya shi ya halicce shi sannan yanzu idan muka ce assalam shine miƙa wuya Allah ya halicci ya halicci Annabi sallallahu alaihi wasallama sa'annan kuma bayan ya halicce shi ya tsara masa shari'a ya aiko shi ya saukar masa da littafi to yaushe kuma za ka ce Allah ya ambaci mika wuya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimci abu tunda shi ya halice shi ya aiko shi ya saukar masa da littafi to kuma sai ka zo ka ce Allah ya ambaci mika wuya gare shi to mala'iku fa mala'iku halittu ne na Allah subhanahu wa ta'ala la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru saboda haka dukkan su ba za ka zo ka ce a'a su mika wuya ba amma mu fa mu akwai buƙatar akwai tsananin buƙatar mu miƙa wuya ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wannan yasa Allah madaukakin sarki ya umurci mu'minai bayan sun yi salati su kuma miƙa wuyawa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama abu na gaba shine har yanzu wani zai iya cewa Allah da Allah madaukakin sarki da mala'ikunsa sun riga da sun yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam to mu kuma menene bukatan da za a ce sai mun yi salati wa annabi tunda Allah ya masa salati ko ya masa ko ce ko a ce ya masa rahama ko a ce ya ambace shi a wajen mala'iku ko a ce ya masa albarka duk dai Allah ya masa waɗannan abubuwan ko ba haka ba sa'annan mala'iku ko ya zamanto su ma sun yi addu'a wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko sun nema masa gafara ko kuma sun nema masa albarka wajen Allah ina fata an fahimci wannan to mu kuma tunda waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya masa mala'iku su ne mafi alkhairin halitta sun masa mu ko ɗan adam menene bukatan a ce sai mun yi salaci wa annabi sallallahu alaihi wa sallama to anan razi rahimahullahu ta'ala sai ya ce fassalatu alaihi laysa li hajatihi idaiha. salatin da aka ce mu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da ma miƙa wuyan gaba ɗaya ba wai don annabi sallallahu alaihi wasallama yana da buƙatar mu yi masa salatin bane ina fata an fahimta wa illa fala hajata ila salatil mala'ika yace haka kuma babu in har yanzu kuma yace ba buƙatar a ce misali ba wai mun yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam bane don annabi sallallahu alaihi wasallam yana da bukatan salati inda a ce dan annabi yana bukata ne da mala'iku ma ba za su masa ba tunda Allah ya riga ya masa ina fata an fahimta in Allah madaukakin sarki yayi ai sai a ce mala'iku ba sai sun yi ba ba sai mun yi ba inda a ce bukata yake da shi amma wa inna ma huwa وإنما هو لإظهار تعظيمه كما أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه abinda yake wajibi dalilin da yasa aka umarci mu yi salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama don a bayyana mana matsayi da daraja da girma na annabi sallallahu alaihi wa sallama a bayyana mana waye annabi sallallahu alaihi wa sallama a bayyana mana girman annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Allah madaukakin sarki ya wajabta mana mu ambace shi ina fata an fahimta kamar yadda Allah ya wajabta mana mu ambace shi tare da cewa Allah madaukakin sarki bai da bukata ba wani abu ne zai karu da shi ba shi kansa dan mun ambace shi amma an yi dan a bayyana mana daraja da girma na Annabi sallallahu alaihi wa sallama domin rahama ta shafe mu domin idan muka yi salatin mu mu samu lada Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda ya mana wanda ya mini salati daya Allah zai masa goma kamar da Abu da da sauran maluma suka fitar da hadisi to an shar'anta mana salati wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ne don mu mu samu lada ba wai domin Allah ya karu da shi ba ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karu da shi domin salatin da Allah madaukakin sarki yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ta biya bukata salatin da mala'iku suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya bukata amma mu an ce mu yi ne domin mu ma mu samu lada mu mu samu lada cikin mai salati wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama gaba na gaba shine wasu gurare ne shin akwai guraren da aka hana salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama in akwai su wasu gurare ne eh akwai guraren da aka hana salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wani guri ne shine kamar in kamar a ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum yana sallah a cikin sallar misali mutum yana bin liman sallah sai liman ya zo wajen muhammadun rasulullah a cikin sallah a wannan gurin mutum ba zai dakatar da sallan sai ce sallallahu alaihi wasallam ba shiru za ta yi muhammadun rasulullah ba za ka kara da sallallahu alaihi wasallam ba ko kuma a ce wa'alamu fi kuma rasulallah cikin suratul hujurat liman yana zan sallah ya ce wa alamu anna kuma rasulullahi sai ya tsaya kafin ya ci gaba nan ma ba mutum ba zai yi salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba menene dalili saboda ba a ruwaito mana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci sahabbansa da su yi salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallam in an bace shi cikin sallah irin waɗannan kuma ba a ruwaito mana sahabbai sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suna yi ba guri na uku shine yayin iqama ana ikama a sallah ko an zo wajen ashadu na muhammadu rasulullah mutum ya ce sallallahu alaihi wa sallam duk irin waɗannan gurare ba a ambato mana ba cikin abin da ya shafi gurare da za a yi salati wa annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi Allah ya taimake mu Allah ya samu dace innal ladina yu'dhuna Allah innal ladina yu'dhuna Allah wa rasulahu Allah maɗaukakin sarki ya ce, سركي yace na yi yu'dhuna Allah wa rasula lallai waɗanda suke cutar da Allah maɗaukakin sarki da kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi la'anahumullahu fi duniya wal akhirah Allah maɗaukakin sarki ya la'ance su a duniya da lahira wa a'adda lahum azaban muhina ya kuma tanadar musu da azaba da take ta wulakanci wannan aya Allah madaukakin sarki yana jan kunnan mutane yana nuna musu tsananin wa'idi da ya tanadar ma waɗanda suke saɓa masa asali ana magana ne akan sabawa annabi sallallahu alaihi wa sallama amma Allah sai ya ambaci sabawa annabi sallallahu alaihi wa sallama saba masa ne in mutum ya ya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar kai tsaye ya saba ne wa Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> saboda haka Allah madaukaki sarki yake jan hankali yake nuna tsananin ukuba ga wadda ya cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya saba masa ya aikata abubuwa da Allah madaukakin sarki ya hana kuma ya tafi a kai mutum ya cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kirkiro wani aibi ya zingina ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan cutarwa ne gare shi ko mutum ya ambato wani abu na ƙasa ko na tawaya Allah ya mana tsari ya jingina ga annabi sallallahu alaihi wa sallam qasimi rahimahullahu ta'ala yace wal maqsudu min al aya ar rasulu sallallahu alaihi wa sallam yace abinda ayar take nufi kai tsaye shine cutar da annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ba wai cutar da Allah madaukakin sarki shi kansa ba sai yace wa zikrullahi ta'ala yace ambaton Allah da aka yi innal ladina yu'dhuna Allah Allah da ya ambaci kansa anan innama huwa li ta'zimihi domin a nuna mana girman annabi sallallahu alaihi wa sallam don a girmama shi ne bi bayani qurbihi a nuna mana kusancin annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen Allah madaukakin sarki soyi wanda yake da shi wajen Allah sai Allah ya ce to duk wanda ya cutar da annabi sallallahu duk wanda ya cutar da shi cutar eh, duk wanda ya cutar da Allah cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah an ce shi domin a nuna mana Allah maɗaukakin sarki ka anna ma yu'zihi yu'zi kamar abin da yake cutar da Annabi sallallahu alaihi wa wasallam kai yana cutar da na cutar da Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya ce man yudi rasul faqad aba Allah duk wanda ya da'a wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya da'a ne wa wane wa Allah duk wanda ya da'a wa annabi sallallahu alaihi wasallam tankar da ya da'a ne wa Allah to haka kuma duk wanda ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam tankar da ya saba wa ne ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ne awfi yake cewa hadisi ya zo daga Abdullahi dan Abbas yake ce hadhihi al-aya wannan aya din نزلت في الذين طعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تزويجه صفية بنت حيي بن أخطب عبد الله بن عباس yace wannan aya ta sauka ne kan waɗanda suke cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama ko suka cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama a aurensa da yayi da Safiya bintu Huyay Qasimi rahimahullahu ta'ala ce zai iya yiwuwa ko zai fi kusa a ce waɗanda suka yi maganganu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri zainab bintu jahash shi ya fi kusa sama da wannan to akwai bayanai da yawa da maluma suka yi kan abin da ya shafi wannan ayar amma yana ga lura da yanayin lokaci za mu haƙura a muna roƙon allah maɗaukakin sarki abin da muka faɗa na daidai allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa abin da muka faɗa na kuskure muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك واستغفره إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته